ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يولا دي شرن دكوكو بوجه رمضان إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شتار ثبوتها لتلي وضوء لأربعين بشرة دي عشرين دقوقه بوجه مار شتار ثبوتيو دا عشرين muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai gomi da baya neman komi a gurin kowa shi nemar Allah da jasa da tattawa wasa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margari ma da tsalo a yawon ma da ke nan masu islam wadanda dutse noro turma da zariya ta tattalin da yanayin najeriya don cigaba da tafsirin alƙur'ani mai girma wannan shine tafsirin shirin da uku a wannan shekara insha Allah kuma shine tafsiri na biyar a wannan sura mai albarka suratul hashr gabanin mu ci gaba da tafsirin muna yin ta'ziya da addu'a ta musamman da rashe-rashe da muke yi kusan na karshe-karshen nan shine rasuwar ɗaya da cikin malamanmu kuma mu, kuma mutane masu mahimmanci a cikinmu rasuwan malam aliyu falibi wanda Allah ta'ala ya ɗauki rayuwar shi jiya aka yi jana'i da shi yau Allah nake roƙo ya gafarta mishi Allah ya fi mishi Allah ya sa aljanna ce makoman ba jinya da yi Allah ya tsaya maka fa idan mutum mu ta mu Allah ka sa mu cika da imani ana dai ta tafiya ɗaya bayan ɗaya wata mu za mu tafi Allah ka sa mu je alfa abu na biyu akwai addu'a da muke nema wurin yan uwa kan daya daga cikin yan uwanmu masu addini kuma yan kasuwa kuma abokai kuma kanne duk ana tare wanda sun yi wani harka ta kasuwanci da wani bawan Allah kudin suka lalace ya samu jarabawa wanda ya sa har an kama shi an tsare shi yana nan a tsare a gidan yari ga azumi ga iyali ga ɗauki muna roƙon Allah ta'ala ya bashi mafita Allah ta'ala ya bashi mafita Allah ya bashi mafita mu ma Allah ta ba mu mafita Allah kar ka bar wani nauyi akan mu face mu sauki kuma wannan abu da ya same shi Allah ya sa ya zama kafara a gare shi mu kuma da bai same mu ba muna roƙon Allah ya tsare mu kada abu ya same mu amma ya kamata in yi wata nasiha gare mu baki ɗaya wato kun ga afuwa da yafiya da rangwame ga wanda ya cuce ka wallahi wallahi alkhairi Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatatul muqsim alaihi wa uhaddithukum hadithan fahfazu ma laqata malu abdin min sadaqa wa ma zulima abdun mazlamatan fasara alaiha illa zadahu Allah izzatan wa la fataha abdun babu matsalatin illa fata Allah alaihi babu fakar annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam abu uku ina rantsa muku da Allah a kansu kuma ina gaya muku ku haddace ma'ana ku haddace ku yi aiki da shi annabi ya ce ma na kafa da abdin min sadaka sadaka ba ta taba tauye dukiyar bawa duk inda aka ce a yi sadaka ka yi Kuɗinka ba za su kawo ba sai dai su kawo ka je ka nemi tarihi tun daga zamanin sayyidina abubakar ila yau mai na hada masu taimakon addini ba sa tsaya cewa Allah na sa musu abu na biyu haƙuri da yafiya in an cuce ka ba laifi ba ne an maka ba daidai baka ɗauki mataki amma ka ga yafiya ka ga yafiya babu abin da Allah yake so kamar yafiya Allah ta'ala yana cewa an muku kurama amma da za ku yi haƙuri shi ya fi alkhairi وجزاء سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها نعم فمن عفا وأصلح فأجره على الله نعم إنه لا يفلح الظالمين الله شيء وجزاء سيئة سيئة مثلها فكما قال kirki a اي rashin kirki idan mutum ya maka ba daidai ba kai ma ba fi kai mishi ba daidai ba amma sai ba mana afa wa asla fajiru alawa wanda aka yi mai ba daidai bai afuwa kuma ya gyara alaƙar ba ta ɓaci ba Allah ne kaɗai zai iya biya shi a wani gurin cewa ya yi wa wayin aqabtum وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به نعم. ولئن صبرتم لهو خير للقادرين نعم. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيق مما يمكرون الله يكي وإن عاقبتم إذا أتي مكو عقوبة أتي مكو باريدي فعاقبوا بمثل ما أغربتم به وراما دا فتنك تنع بند أقيم الله يكي ولا إن صبرت سيد الله يرسوا الله يكي والله إذا ذاكو يا قولي لو خير للصابرين شيخ الحيدي لبصاهم za ka iya ba mutum kuɗi ya maka mu'amala ya cinye iyaka ka kai shi kotu ko to aka sai shi kotu ƙarshen da alƙali cewa zai yi ya fi kudin ka dubu ɗari biyar to ya dinga baka dubu a hamsin kuɗin ka sun dawo ba su ba sai wani in Allah ya ce ka yi haƙuri wa ma illa billah haƙurin nan babu wanda zai biya ka sai Allah kuma kana haƙurin ne don Allah to da haka ina nasiha ga duk wanda wani ya mai ba daidai ba Allah in ka ɗauki mataki baka saba ma Allah in ka kai shi ƙara baka saba ma Allah ba in ka sa aka ɗaure shi baka saba ma Allah ba amma abin da yake koya mana mu yi haƙuri mu yafi haƙuri shine mafi alƙai sa'annan a lokacin da kake ganin wane ya maka ba daidai ba na yarda da shi ya fahimce ni na ba shi kuɗi na ya ci ne ne gaskiya ya mun rashin gaskiya na taimake shi ya cuce ni duk abin da kake ganin kai ma wani Allah ya maka fiye da wannan abin kai ma ka saba ba Allah in ka ganin ka taimake shi ne ya maka rashin gaskiya Allah ya taimake ka fiye da taimakon da kai kuma ka saba ba Allah to sai Allah ya jawo hankalin mu yi hakuri mu yi rangwame domin mu ma muna so Allah ya mana wal ya'fu wal yasfahu na ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum na wallahu ghafurur rahim Allah ya ce wal ya'fu bi afwa wal yasfahu kuma su yi kawai da kai sai Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum halar kuma wasu Allah ya gafarta mu amma duk waɗannan nususun da muka kawo jama'a bai fa'ada wai in ka ɗauki mataki ka saba ma Allah ba ka saba ma Allah ba amma dai ina kwadaitar da mu ne yin haƙuri da yafiya musamman a irin watan Ramadana mutum magidanci yana da 'ya'ya to wani lokaci a ɗan yi mishi rangwame amma ba ka ɗauki mataki ba a saba ma Allah ba hadisi na ƙarshe da zan rufe da shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da aka zalunce shi ko aka kufata shi ko aka yi mishi ba daidai ba yana da ikon ɗaukar fansa amma ya yi haƙuri bai ɗauki fansa ba ranar tashi ma za a buɗe ƙofofin aljanna a ce ma 'yan matan aljanna su fito su yi fare shi ya zaɓi wacce yake so zai rika zaɓi mata aljanna kai wuta da ita da ka zaɓi masu aljanna sai ina to da wannan ayoyi ne da hadisi da suke faɗaitar da mu a haƙuri da yaciya Allah ta abin da mu da da yaciya abu na ƙarshe akwai wani bawan Allah daga Fatakur ya turo da kuɗi a sai alƙur'ani kuma an sai alƙur'ani guda goma ta hanyar ɗan kuwa malam Ibrahim ne daga cikin kwamitin tafsiri tun daga Fatakur ya yi ko da wannan kuɗi aka sai waɗannan alƙur'ani kuma an kawo alƙur'ani masu ban sha'awa masu kyakkyawan gu muna da kuma Allah ya sa mu shi barka Allah ya sa ta mai da alkhairi kuma abin da yake nema Allah ya bashi abin da yake jin tsoro Allah ya amintar da shi dan uwa malam Ibrahim da ya kawo sabon Allah ya fata mai da alkhairi alarma muna nan a cikin soto alhashi Allah ta'ala ya ba mu labarin banu eh, nabir da ya rashin arzikin da suka yi matani sallallahu alaihi wasallam da munafincin munafikai da haɗa kai da yahudawa a cutar da musulunci har da barazana wai ba a haɗu da munafikai da yahudawa a yaƙi musulunci da musulmai to Allah ta'ala ya tabbatar da da yahudawa da munafikai ba sa iya yaƙi gaba da gaba da musulmi sai dai ta bayan fage me Allah ya ce ala rahma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يقاتلونهم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون نعم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وما لأمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اشكر فلما كفر فلما كفر قال إني بريء إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين الله مدوكتين صرفي يا قال كون أصير منافقي دفهم يهوداوا da suka yi da'awar haɗin kai wai a yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a baya Allah ta ya nuna mana matsorata ne sun fi jin tsoron mu'mine a akan tsoron Allah da ba su da fahimta a nan sai Allah ya ce la yuqatilunakum jami'an ba sa taba taruwa su haɗu su yaƙe hukumu ku illa fi quram ce. sai dai a cikin gari kuma garin da yake da ganuwa a wani wara'i juduri ko kuma a bayan wani shinge ko kuma bayan wata katanga ma'ana fadan yahudu da munafukai da musulmai yadda ka san faɗan yara ne kuma faɗan matsorata mafi yawanci wanda yake faɗa a ƙofar gidansu ba da gaske ce ba domin da ya rauta ina yi gida yi haka munafukai amma a fito a yi mubaraza ba wa ba sani ba sani ba sabo wannan tsirri ai sai mun ambato su daga cikin jarumtar sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam a ina a udu mun fada a ina a badar ina fata an gani idan ka kalli yakin badar musulmi ne suka ci nasara wannan fasar idan ka kalli yakin uhud musulmi sun ci nasara amma kafirai sun ci galaba kun gane bambanci akwai mace tsakanin nasara da ne da za a iya kare shi a kai da kafa ba sai kaji nasara domin shi mumini duk abin da zai same shi ɗayan biyu ne kullum ta rabba suna dina kullum ta rabba suna dina illa إحدى الحسنيين نعم ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا نعم. فتربصوا إنا معهم مجربون الله تعالى يقول أن تربصون بنا شكرا من ونظم جاكو ليه هنا جرم ونابي الثانيين إلا إحجل حسنين face ɗayan abubuwa masu kyau guda biyu shi mumini duk abin da kaga ya same shi a kan addinin shi ɗayan biyu ne in man nasru wa in man shahada ko ne ka buga da mumini ya kada kai ya nasara ko kuma ka buga da mumini ka kashe shi ya shiga aljanna to ce ce a fara ba ba fara mumini ba ya fara duk da aikin Allah ba ya fara to da a a musulmai sun ci nasara kafirai sun yi garaba amma wallahi ba su yi kafa a gwiwa ba bayan sun biya sun yi jinya ba wa shagari an zo an zuga munafukai sun zo sun ce za a yi musu ki faɗe kwada ba sun tsorata sun tsure me suka ce الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل lokacin da munafikai so suka ce kai ai an muku shiri ga tsara ga susa ga karaya ga kuma aka ce to ga kafirai za su zo mu wallahi a annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta firge ka ba cewa aka yi fakshawu ku ji tsoro ko ba ya tsore ko ba ya san mafaka fa za da muku imana haka sai kara ku imani cikin sirrin abin da ke karfafa mu'mini cikin duk matsalar da ya shiga akwai fadin hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya kamata ku samu wata ranar mu wani ranar zikirori da addu'o'i akalla wannan zikirin na hasbun Allah kaga wannan zikirin in baka tafa shi kuɗi kana yi kaga kuɗi Allah ya gara yi shi Qur'ani gwargwado yadda ka yadda da shi gwargwado yadda kake gani shi shi Allah yadda ka gabata Allah haka Allah yake a nan mun gaya muku zikirin da mutum zai dinga yi in Allah ya ce ya gabu ko da tasabbuq wal istiqra yau da gobe an gane haka Allah ta'ala yana gaya mana cikin suratul tauba ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورضوا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله wannan aya ne albarka alarammomi da garata da mahadata alƙur'ani da suka fahimci sirrinta idan talauci ya yi talauci rashi ya rashi abinci ya yanke sai su ɗauko ayar sai su roƙi Allah da ita Allah cewa walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu min fadli da ake sun yadda da abin da Allah da manzo suka ba na falala wa qalu suka ce hasbuna Allah Allah ya san mana sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu Allah da manzon Allah za su ba mu daga falalarsa inna ila Allah rajibuna mu kwadayin mu roƙon mu Allah yake mawa wallahi sahabbai da suka rike wannan sai Allah ya musu buɗe mu a yau tun da addu'a za ta yi idan ka ce walau nan rabu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah haka yazo a cikin alqur'ani amma a babin addu'a sai ka ce hasbuna Allah Allah ya ishe mu sayutina Allah min fadli Allah zai ba mu daga falalar shi idan ka ce wa rasulihi daga manzon Allah nabi yana da rai akwai abin da annabi zai baka yanzu ne a'a sai ka ce wa qalu eh, ka ce hasbuna Allah sayutina Allah min fadlihi inna ila Allah raji'un sabon annabi da aka sassa su a gaba aka firgita su me suka ce su? rama cikin sota qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil cewa sai hasbunallahu Allah ya san mana wa ni'mal wakil ma da abun dogaro idan ya zama Allah da suka zaura da Allah ne ya faru. Sankwada mugi ni'amatin ina wa wa Allah ya ce, "Fankana bobe ne matin min Allah yi wa ƙarfi, sahabbai da suka wancan zikirin suka yadda da Allah ban kalabu sai suka biyo bi ni'matin min Allah da wata ni'ima daga wurin ubangijinsu wa fadli kuma Allah ya ba su falala lam sun su babu wani abin cuta da ya same su Ka ga a can rabu ma ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله suka ce. يسكت قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل wannan addu'a zikirin hasbunallahu nan shi ne annabi Ibrahim ya rike lokacin da kafirai suka haɗa wuta sai da wutar ta amsa sunan wuta ta ɗau zafi ta yi jajajen aka ɗaure shi aka jefa shi a majajjawa da aka jefa shi lokacin da ya zama ya fada wuta hasbunallahu wa ni'mal wakil ya fara yace Allah ya isa Allah ya ishe ni kuma da da abin dogaro idan ya zama Allah wannan zikirin da annabi Ibrahim ya rike nan take Allah ya bauta wa me yake mishi qulna ya na ukuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya ce qulna ya na mu fa Allah inji Allah sai muka ce ya naru ya ce wuta kuni bardan zama mai wa salaman kuma sanin ba ke cutarwa ba mai aminci على إبراهيم ده النبي إبراهيم ثم شو النبي على الله فأرادوا به كيدا فجعلناه لأخسرين ثم شريا مع النبي إبراهيم ما ترسي فجعلناهم الأخسرين على يتدمك بين سنسونة الأخار فورد الذكرين حسبنا الله أقول قرأ قرأ لأكيد كيف أصبحت samun abin da suke so wani yaro sai ce har biyar ba a ba har bane har bunan ba siyun ne ya halatta ka ce har bunan ba wani imal walke kuma ya halatta ka ce har biyar ba idan ka ce har biyar ba Allah ya fi samu in ka ce har bunan ba Allah ya fi samu mana wani imal walke da haka idan abu ya dagula maka misali, ka yawaita cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah sai ka garma ka shi kuma kun ga mala bahaushe da kuke gani abubuwan bahaushe da yawa ka yana da alaka da addini amma hausawan da da yake suna zama da malamai ana gaya musu sirri sai aka koya musu addu'a hausawan yanzu da ba sa zama da malamai addu'ar su ta koma zai ai Allah ya isa da kaji ba hushe yana faɗa ai hasbunan lahu Allah ya isa musu asalin ta ne a addu'a yanzu ne ka koma asalin mutum ya masa ba daidai ba ya tsince ka daga ce hasbunan lahu wani malwaki da hausa Allah ya isa musu kuma ma da da abin dogaro sai Allah to mu yanzu idan ka faɗa da hausa mara dan ka samu dada, ma karshe da ka samu zunubi domin zagi kai al'umuru kuma bi maqasidiha al'umuru bi maqasidiha manufar farka ake kallon ina fata an gaji a shari ba ba da sallallahu alaihi wasallam sun fahimci addini da kyau sun roƙi Allah sun yi addu'a Allah ya kawo musu mafita to a nan wannan ayar da Allah ran ma ya karanta mana a lokacin da yahudawa suka yi barazanar za su o oh, munafikai barazanar haɗuwa da sahabbai eh, da yahudawa banin nazir su yaƙi annabi sai Allah ya ce la yuqatilunakum jami'an gaba ɗayan ba za su yaƙi da ku ba illa fi face a cikin birni ai illa fi mudini sai a cikin birni aminatin gari amintacce mumanna'atin bil husuni waɗanda suke katange da ainihin gamuwa ina fata fahimci wannan idan kana son fahimci wannan aikin nan da kyau ka kalli hukumomin Najeriya su da 'yan ta'adda mutum ne yana abin shi daga jace za mu kare da yan ta a cikin awa arba'in da hudu shi ne na yasa tun nakon jami'an illa fi kuran na da ka shiga cikin yanzu ka za ka fara ɗan ta'adda kai ma kanun mai hune kenan ka san makorafi su yan ta'addan a cikin yanzu suke ta'addanci a yi suke ta'addanci ba a dami ba ai fitowa za a yi gaba da gaba in dai yaƙi ne na gaskiya ba ya Ba a ba ya turanci baya rubuce baya gidan rediyo mafi yawancin yakin da ake yi da 'yan ta'adda irin yakin da munafikai da za da musulmai to idan ka munafiki ya ce zai yaki da musulmi zai suna nasara wallahi haka kai ko kai musulmi ne ka shige ɗaki ka ce za ka faɗa da wanda ya fito da gaske yaudarar kansa kake shi zai ci nasara kansa shi sa wani lokaci jami'an tsaronmu da mu inda za su fahimci alƙur'ani da gaske za su gane wallahi idan ana ta'addanci in ne ba tsoro bane gaba da gaba za shi ne Allah ya ce la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassaratin aw wara'i juduri ko a bayan wani katanga Allah ya ce ba ku bainahu shadidun adawar da ke tsakanin yahudawa da yahudawa adawar take tsakanin munafukai da munafukai adawar take tsakanin yahudawa da munafukai shadidun mai tsanani ba sun su suke yi ba Da sabon jami'an kada musu zaton a dunkule suke wa kulubuhum shatta amma su a raba take ai ta zunnu annahum mushtabi'una ala kalimatin wahidatin za ka yi tsammanin sun yi tarayya ne a kalma ɗaya wal su magana ta gaskiya ta haƙiƙa an na ƙulubahun muktalifa zukatansu a rarrabai take shi kuma haɗin kai haɗin zuciya shi ya fi alheri ba haɗin kai ba idan zuciya ta haɗu sai a zama uwa ɗaya uba ɗaya idan zuciya ta rabu sai a zama abokan gaba wafi za ya fi tafarruke su arna suna cikin gaya ta rabuwa zalika bi annahum qaumun la ya'qiluna wannan adawar da ke tsakaninsu kafiran juna ta auku ne a kansu da sassaɓa na ra'ayi da suke samu ya faru ne bi sababi annahum qaumun la aqla lahum mutane ne da ba su da hankali haythu waqa'u fi ma ya'lamuna dararahu domin mutane ne da suka fada ma abin da suka san cutarwa ne a gare su wa amalu an nazara fi awaqibil umuri kuma suka wanke kalar da kallon karshen al'amari shi mai hankali duk abin da zai zai kalli me karshe karshe za a fita ko ba za a fita ba in za a fita ka fada ba za a fita ba kar ka fada da aka ture munafikai da yahudawa gaba ɗayan su makorata ne ba da gaske suke ba kuma suna adawa da junansu sai Allah ta ya nuna wannan ƙawancen da suka yi ko kuma za su yi tsakanin yahudawa da kuma munafukai ai an taɓa yi irin shi ba da daɗewa ba mai Allah ya ce kamar dalilai na yin ƙwabirihim ba. ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم أنا أعتبر أن هذا هو يهودا ومدينة سوكما بنو قينقاع كده ده بن قينقاع كيف جاء علامة الرحمن بنو قينقاع كما لا يعمل ثم يهودا su ma sun kara da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kai labari ba aka fatattake su Allah ya fitar da su daga Madina dama ita madina Allah ya mata wani irin baiwa munafiki bai zama a madina duk mai saba Allah bai zama a madina mazala ya ce madina za ta dinga karkaɗe rufaɓɓu na cikinta da munafukai da marasa gaskiya a cikinta kamar yadda kasar bishiya idan ta yi toho mataccen ganye mai take mai tana karkaɗe shi ko ƙarfe idan ya yi tsaka aka faɗi a zuga zagi mai zai ruwa faru duka komai da tun zai rabu da shi ko haka madina take gaba ɗaya duk mara gaskiya su bai iya zama a cikin gari sa'annan ka ga imani ka ga tsoron Allah maza da ya ce innal imana lalle imani la ya'zuru ila al-madinati zai tattaro ya haɗe ya shige cikin madina yadda ka san maciji yana shigewa ramu shi bai barin komai a waje akwai dabbobin da za su shiga rami su bar bindi kun gani amma maciji in zai shiga rami shigewa yake yi gaba ɗaya bai barin komai a waje shi yasa in Allah ya kai madina a yanzu Allah ya kai ka masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam a yanzu in za ka shiga raubatihi a sharifa da annabi yake cewa ma bai da baiti wa bari raubatin min riyadul janna akwai wata kofa mai kyalli kamar zinari. in ka shigo ta babu sala za ka ga an rubuta wannan hadisin innal imana la ya'zuru ila madina lalle imani zai tattare ya shige cikin madina yanda ka san bakin wato yanda ka san maciji yana shigewa cikin ramu da haka duk wani munafiki in ya je madina bai iya zama kuma duk wanda ka ga yana zagin mutanen madina munafiki annabi ya ce la yuhibbuhum illa mu'min babu mai son su sai mu'mini wala yabghuduhum illa munafiqun babu mai kyamar su sai wa sai munafiki to wannan kawaicin da manufa da munafikai suka shirye yi da ainihin yahudawan banu nazir Allah ya ce ya yi kama da kamanceceniyar abin da ya faru da muna wato yahudawa da wato yahudawan banu kainuka allazina azabahum Allah bil jala'i min al madina wadanda Allah ya musu azabar fitar da su daga madina shine kamar kalin ladina min qablihim qariba abin da ya faru da wadancan shine kwatan kwatan abin da zai faru da wadannan yahudawa wa kamar kuffari quraishi alladina hazimu fi badar kuma abin da ya faru da ƙurayshawan makka kafiran ƙurayshawa mutanen makka lokacin da suka kara da annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin badar domin kun yakin badar asali annabi jin labari ya yi ga kafirai san sun zo za su wuce sai ya ce a tare su aka yi musu kifa ɗaya kwada aka kankashe sada su shi ta abu jihar dindinan dinnan da a can aka kashe su ba su ji nazara ba to kuma yahudawan banin nazir abin da aka yi ba kafiran kurai shawa a bada to shi ne kwatankwacin abin da zai same su da haka abin da ya fi sauki a gurinsu su bar madina ya fi musu sauki wa zalika qabla wuqu'i jala'i bani nabir min yasiri kuma wannan abin da ya faru da a yakin badar gabanin abin da ya faru da ban nabir da annabi ne ɗan lokaci kaɗa ga haka Allah ta'ala yake gaya mu. kama abin da bahaushe yake cewa da na gaba ake gane ne zurfin ruwa yanzu don Allah abin da ya faru a garin nan da waɗansu suka yi rawan kai suka kare kwamandar sojojin Najeriya kwamanda ne ko shugaban askarawan sojojin Najeriya yanzu gobe wani zai fito zanga-zanga sojoji su ƙara fitowa ya kare su to ka matsalin ladina min qablihim ba. wata kwacin abin da ya samu wajen cewa kusa Allah ya ce za ku wa sun ɗanɗana kuɗa su shi ne za ku wa bala amrihim ma'ana sun ɗanɗana sakamakon kafircin su A ina jaza'a kufrihim a kana sun tamakon kafir cinsu fa azzamahum wa fa azzamahum Allah fi dunya fi Allah ya musu azaba a nan duniya walam azabun alim kuma alayira suna da azaba mai tsari Allah kare to misalin munafiki ya tunzura bayahude a yaki musulunci ko kufanin munafiki ya tunzura wani musulmi kan ya taimaki addini domin har yanzu akwai munafikai kun san munafinci kala biyu munafinci kala nawa akwai nifaqul amali akwai nifaqul i'tiqadi shi nifaqul i'tiqadi kusan babu shi a yau nifaqul i'tiqadi shine mutum ya kudurta kafirci kuma ya bayyana musulunci asali shi kafiri ne sai kuma ya zo ya ce ya musulunta duk da ana samun wannan a cikin waɗansu ƙananan arna yanzu wanda suka mai da musulunci abin neman kuɗi mutum zai zo ya ce ya musulunta kuma wala ya kayi ne me yasa ya musulunta saboda ya fahimci wasu musulmai ba su da tsari mutum ne kawai ba ku taba ganin shi ba sai zo ya musulunta bayan ya musulunta an baya kalmar shahada an koya mai wanka da sallah ba shikenan ba sai ka ya ce to amma dai yanzu da moshi ɗaya kuɗin mota zai koma fatakwas kuma yanzu kuɗin mota dubu sha takwas kuma a yi tarba-tarba a baya dubu sha takwas ladarin da yake kiran sallah a matsalacin ya fi shekara sha takwas musamman ba shi dubu takwas da haka da waɗannan mutane suka fahimci musulmai suna da tausayi kuma ba su da tsari ba a kunci ana son tausayi amma yanzu kuna da tsari sai mutum ya ɓoye ta kuke zo ya ce musulmi ne kuɗin kuma ya ba ku to waɗannan ba su da yawa da ba muna cikin waɗannan kaɗan ne sai ka ga ana yanzu a filin sai yana tsoruwa saboda social media da ɗaukar hoto da ake sai a ce ya je wancan masallacin ya yi ya je wancan masallacin ya yi to amma munafurcin da ya fi yawa a cikin al'umma a yau ne nifaqul amal munafinci na yi shi musulmi ne a cikin zuci amma da yanci a kawo taimako fi sabilillah sai ta mutunta kai irin wannan riguna da malaman nan suke sa ta kudin ku suke ci sun bai da malaman musulunci malaman yahuda malaman yahuda sun suke cin kudin addini malaman musulunci sai ne ra addini kudin shi ba dai ba, bashi wannan bashi kyauta ne ci amma ya ɗibi kudin addini in ne malamin ne na Allah ba zai yi ba to sai ka ga wani yana zuga ka kan ka taimaki addini sai ka ga yau an waye gari musulmai hidimar dubu biyar in ta taso a masallaci sai me muke ba to da mu da tsari a ƙasar mu a yau masu kudinmu da masu addininmu suna iya yin wakafin da zai jawo zai ci kuɗi amma ba ma iya yin wakafin da zai ba da kuɗi wanda shi ya kusurin mayo za a yi wakafi wanda zan da dinga jan kuɗi ya zan zanga na masallaci ya bukatar kuɗi ko bai da bukatar masallaci nawa ke iya bayarwa zai iya baka kokobo sai dai shi ka bashi sahabbai ba su suka fahimci addini ba su sahabbai suna yin wakafin da zai jawo kuɗi yanzu ba mu ba da kisa sai na usman ɗan afan ba wakafin shi ba rijiya ba ne da gona yanzu wannan wakafin ka duba yadda allah ya mai da shi hattan kwatsetsan imara yake da ita yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu yana fidda kuɗi to yau aka ce a kawo kuɗi a taimaki addini sai wani ya zuga ka karka yi an nemi taimakon dubu biyar a masallaci ka ka yi kana fita sai sikirin na waya kai fadi ka kashe dubu saba'in ya zo da bai share masallaci ba zai share kasuwa to akwai masu hana addini ko yaro ya zama zai ne zai yi karatun addini a garin nan akwai yan mamu da suke karatu a sudan wasu shekaru kun san sudan samun admission bai da wahala amma rike kai kuma yana da wahala suka je suna karanta kulliyatul qur'an kulliyatul hadith kulliyatul shari'a suka zo hutu kudin jirgi ya ya kagare musu suka je gurin wani bawan Allah ya taimake su cikin masu kudi alhaji Allah ka taimake mu mu yan makaranta ne za mu koma makaranta kudin jirgi ana kuke karatu a sudan suna ne shi Allah mai duk ya karantawa ce ni na kuletul ne ce Qur'an kuletul Qur'an yanzu kai kan Qur'an ne ka kai kata ba hasu dan ka kan Qur'an to kai kuma fa ce kuletul shari'a yanzu kai ba ka kawa iri da halari kai ka tafi to gaskiya ku ya ku ya doka dai za ku je ku karanto wani abu ne mai amfani ma'ana wata kana ga ta addini ba ka da amfani amma da ya ce yana kan ta medicine ne ko engineering wa wannan ai zai yi amfani ma'ana mu nan duk babu da wani amfani mu da muke karatun shari'a ba mu da amfani to sai ya zama zuga ka karka yi karatu sai a waye gari kuma kai da kai karatun ka zama abin mai sha'awa yadda Allah yake taimakon masu addini yanzu irin taimako da agaji suke samu in boko ba suka samu to da kan wani ya raba ka da addinin ka ba mu ce kara yi boko ba ka je kai ta yin boko daga ƙarshe sai ka ga babban mutum ya zama profeso ya zama babban mutum bai karatun addini ba wannan da ya gama sakandiri da kyar ya karanta shari'a sai dinga ba shi sha'awa sai da yana girmama shi to da kada ka yadda wani ya zuga ka ka ce za ka yi faɗan da ya fi ƙarfinka ko ka ce za ka yi faɗa da addini ko za ka ɗauki addini bai da muhimmanci sai Allah ya ba da misalin shaidan haka shaidan shi ma yake zugawa me Allah yake كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك نعم فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين نعم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها نعم. وذلك جزاء الظالمين ce ga matsali shefani ifkare da insani kur kwatankwacin abin da munafukai suka yi ma gudawa a alkawarin cewa sun an fitar an haka fitar su za su fita tare idan aka yake su za su taimake su daga ƙarshe kuma suka saba musu alkawari suka kware musu zani a kasuwa sai aka ce wannan shine a shefan kamar sani shefani haka nan kwatankwacin shefan yake isfare insani kur lokacin da ya tunzura mutum ya yi kafirci ai ga matsalin shefani tsina fawwada da insani kufa haka nan kwatankwacin shekan yake lokacin da shekan ya raya wa mutum ya yi kafirci ya kafirce ma Allah mai rahama wa wula mu kuma ya kawata mashi laifin wa hasana bin wa nahwihi idan shekan zai fatar da kai zai nuna maka akwai rogo akwai daɗi akwai amfani sai ka kuskure ka kafirce ma ubangijinka falan ma ka fara bayan mutum ya kafirce ma Allah ƙawar sai shaitan ya ce in ni bari un, ni ba ruwa na da kai wannan abin da ka ɗauko ya fi ƙarfinka in ni bari minka ni ba ruwa na da kai in ni a haƙullah ni ma ina tsoron Allah wai shi ne ke tsoron Allah tun da rawar ke dan da dan adam ba ta a kafirci ba yanzu yaran mu matasan mu wannan aka shaye-shayen da gaza suna duk sun zura ne na shaida yaro ne in ya shiga damuwa sai a ce mishi a in ka sha wani abu ai za ka samu nutsuwa. kuma wannan nasuwa ba ta gaskiya ba ce kalli yanzu yadda shaidan ya zayyana ma yaran mu kayan shaye-shaye idan ana gaya maka abin da yaran mu suke sha za mamaki A wani bala'i da ya shigo cikin yaran mu a yau shi ayis ayis sun na ken ne a kasashen yamurai idan aka ga yaro yana son ayis ba wai yana sha ba mai siyarwa ma kashe shari'a yanzu ayis yana nan a cikin al'ummar ka kalli tramol asali magani ne sai yanzu an mai da shi kwaya ku kalli diyaba ita ma kwaya ce akwai farin ƙasa farin ƙasa farin ƙashi farin ƙashi asali wani kwaya ce fa da ake ba doki in za a yi sukuwa da doki sai a tsalla rabi a ba doki amma yaran sai su afa biyar doki yana shan rabi sai yaro ya afa biyar to yanzu in doki ya sha rabi ya yi sukuwa yaro ya afa biyar to mai fiye kamani ne ban da wiwi ita kanta wiwin kala-kala ce akwai ereko akwai hula ji hula kamar na abin arziki wani wani wani azuka, wani a ga wanda mata suke sha shi wannan natsuwa yake bayarwa wata yin natsuwa a wani yaro ya sha irin ta a ya kashe baban shi eh lala kaji ka tunanka lala ma'ana lala ba matsala akwai yaron da ya shata a kan ya je kashe baban shi da aka bana interview da shi aka ce kai me kai ya ce na wuta shi me ke da ke na kashe shi ba baban sa wani ke baban shi ya ce me sa ce mai sa kashe shi ya ce tsabar kauna ake ya kauna ka kashe babanka yana dariya ya ce ai idan duk wanda aka kashe shi an ce dan aljanna ne shi kuma yana gurin baban shi shiga aljanna yana gurin baban shi shiga ina alga ta bismillah bismillah alga ta mana ina fata an fahimci wannan da kyau to yanzu wannan ba bala'i bane ba zuki bane na shedan yaran sun zama ɗan kwaya yaran sun zama mahaukata yaran ba su san mai son su ba mutum ya tunzura ta ta haukace ya tunzura ta ka ci mutuncin iyayenka ya tunzura ta ka yi ta'addanci shi Allah yake kamar tsalin ladina min qablihim qariba mutar don ko kamar tsalin shaytani kamar misalin shaytan ne isfara lil ko yayin da yace ma dan adam ka kafirta falamma fara, bayan ya zuga ka kai kafirci qala inni bari minka sai ce shi ba shi ba ka inni akhafu Allah rabbul alamin ni na jin tsoron Allah ubangijin kai. Ya san dai shi dan bai jin tsoron Allah amma ya kai ya baro Allah ya faɗi irin wannan a وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لهم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقطع نزق على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون نعم إني أخاف الله والله شديد العقاب أين أن يعتبر مكافرين وأن إنجلوا ميكان كوروا وإن زين لهم الشيطان أعماله لو كنت الشيطان ya ƙara ta musu ayyukansu wa ƙara ya ce la zari wa da kuma yau minan da yau babu wani mutum da ya ce shirin jayi a tsire wa in ni jarun na kuma ni ina tare da ku zan ba ku kariya yakin baya da mala'iku suka kawo adadi faran ma tara atin bi atani na kafa ala ake bai da ya ga rundunar mala'iku da suka kawo wa mu'mine agaji ai sai da baya wa fara inni bari kun minku sai ce ni ba ruwa na da in yi harama ya taro ne ya wala da gafin da ku gani ba shi ya gama da ku ba ya zama da tsohon aljanna ba ai ya gama da ku. sai ce ni a kafin lari ina jin tsoron Allah wallahu shahidu iqab Allah ya tsanin hukuma wannan shine shirin shaitan zai tunzura ka jawo ruwan da ya fi karfinka idan ruwan ya zo zai shanye ka sai ce wallahi kai baka da hankali to babu inda shaitan zai nuna bai da kirki sai an shiga wuta ya zama tunzura mutane sun fama wa Allah mai zata, ya yi fata mai zaki ya yi zaki ɗan fashi ya yi fashi matsiyaci ya yi fiya sai an shiga wuta bayan an shiga wuta balbalin balaki ya yi balaki aljanna muna can insha Allah Allah za mu gan shi za mu yi magana da Allah Allah zai yadda da mu insha Allah Allah sai yadda da mu to su kuma yan wuta suna cikin bala'i mu'mina suna can suna ganawa da Allah wanda suke mishi biyayya a duniya shedan shi ma zai gana da yan wuta a cikin wuta da haka shedan zai ce ko ya saura zai yi jawabi da wanda zai jawabin shedan alarma وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق نعم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم بعد أن تكون شجوتا سيشهد أن يجوز الله يجوز وقال الشيطان سيشهد أن يجوز lamma ku biyar amuru bayan al'amari an riga an hukunta shi yan kuta zai shiga wajen aljanna mun shiga aljanna insha Allah dan da kan yace inna Allah wa'adakum wa'ada al haƙƙi. hakika Allah ya yi muku alƙawari alƙawari na gaskiya duk wanda ya ba Allah zai shiga aljanna waɗanda suka ba aljanna suka ba Allah sun shiga aljanna wa shaidan ya yace shi ma ya muku muku alƙawari fa aslaftukum kuma ya kafa sai ce fa akhlaqtukum la sabahu wa ma kana li li alaykum min sultan amma ba ba wanda fa na matsa mushi illa an da'awtukum fastajabtum na ya kan zura ku ne na zuga ku kuka biye fala da ya yace kada wani ya zarge ni walumu anfusakum ku zarge kawo duk wannan laifin da ake yi yaran da suke shaye-shaye suke zage-zage suke rashin mutunci in aka kama yaro ya ku a gudun hukuma sai ka ya ce sharrin waye da Allah ya taba ganin shidan wato na zai hukuma ta ka'ida a farkon tafsirin nan mu abinda manya suka koya mana tun muna yara sun ce mu da zama da mutane ya kala suna cewa jalikul ulama wal hukama wal ba jari al al'ulama. wal hukama wal kudaba ku dinga zama da malamai ku dinga zama da mutane kirki maza da Allahu alaihi wasallam yana cewa zama da mutumin kirki kamar zama da kirkirare ne ko ne ne ba ka ba yaya za ka ji shi. zama da mutumin banza kamar makeri ne ba wajen ana kukan kira ba kira sana'a ce amma ko ba ka kone ba za ka yi kauri to ku dinga zama da malami, ku dinga zama da mutane masu hikima ku dinga zama da masu ilimin adadi, ina fata an gane wannan to da haka su matasanmu a yau ba sa zama da malami, ba sa zama da dattawa ba sa zama da masu hikima su sun yadda da kansu sun yadda da hikimarsu da aka sai shaɗin ya shirfa kanunsu zai lalata al'amarinsu to da haka sai shaitan ya ce kada wani ya zanza shi ne kwala ta rubu ne wa rubu a farko ma ana bi musulunkum wa ma antum bi musulunkum inni kafartu bima ashraftumuni min qabl sai shaitan ya ce sai ni na kafirce ma shirkar da kuka yi ni ba uwa na da inna zalimina lahum azabun alim lalle azab masu zalimai suna cikin azaba da yaradi Allah ta bari shi ne Allah ya ce ka matsali shi ya tsari ya tsara da insani kurkur falamma safara qala inni bari'un minka kamar shaidan da ya zuga mutum yayi kafirci bayan yayi kafircin sai ya ce na barranta da kai ba ni ba ka inni akhafu Allah rabbul alamin lalle ni ina jin tsoron Allah wanda ne shine ubangijin jalikai to gaba ɗaya da waɗanda aka zuga da masu zugar menene makomin su da rama فكان عاقبتهما أنهما في خالدين فيها وذلك جزاء الله تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها أي فكان آخر أمر ذلك الشيطان والإنسان أنهما في النار كتين فيها أبدا ده شيطان وانده يزرع سكي شاي شاي ده شيطان ده يزرع سكي فياتي ده شيطان ده يزرع سكي تدوك يا أمتان na ga wani yaro ɗazu a ce yana dukan wata yarinya da gora a makaranta bai san ana ɗaukar shi ba bayan abin ya fita sai zo na cewa wai sharri wanda ko barawo ba da kai bai irin wannan duka bala sai yana yarinya a shekara sha biyu sha to da wanda ya zuga ka kai ta'addanci da wanda ya zuga ka kai fasikanci da wanda ya zuga ka kawo a wuri dukiyar mutane in mutum ne shi ne shaidaninsa domin shaidanci ba wani asalin shaidan ba akwai shaidanin mutane Allah ya ba fakana aqibatan ma annahu ma fi nar dukkan su yan wuta ne khalidain fiha kuma sun shiga ba za su fita ba Allah ta tsare zalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamakon azzalimai wal aqibatu sayyi'ati al-qulub fi nar mummunan makoma a dawowa a wuta da jazaa'u kulli man zalama nafsahu bil kufri billah shine sakamakon duk wanda ya zalunci shi da kafirci ga Allah ma'ana idan shaitan ya zuga kai kafirci in ka shiga wata ba za ka fita ba amma idan ya zuga ka ka fafa Allah kila kai ka shaye-shaye kai ta rashin mutunci kai askin banza cikin abin da yake bani mamaki da matasan ba akwai askin banza ba zai Allah ni ina ga idan mutum ya askin banza ya fito ko mamaki yake ba sai ba wata irin kiyayya ce tsakanin shi da annabi annabi yake kar a yi ba na su annabi yake ba na su in za ku aske ku aske duka in za ku bari ku bari duka annabi ya amma sai ga yaro musulmi yaro ya yi shako a cikin wata ramadan mai jin kunya Allah mai jin kunya annabi dan Allah don Allah kuma annabi tara annabi yana kan yana tausayin yana kaunar dan Allah mu shi laifin mai annabi ya yi ma matasa ne laifin mai annabi ya yi ma masu faɗin Allah ne annabi ya ce kar a yi? to shi ke nan in ka ji mun annabi sallallahu alaihi wasallam kan wanda ya zuga ka wani dan kissa unguwar ku ko wani kogan ka ko wani wanda ya tunzura ka ko shi aflin shedan wa kana aqibatahu ma annahu ma min nar khalidin ya man shi ba za ka ba amma idan dai ba kafirci ba ne za a daɗe Allah ya ga dama ya ce a kai ka wutar jihar ko kuma a kai wutar jihar nama a je a tsara mutum shekara biliyan ɗari shekara biliyan ɗari da wai ta lahira ba irin duniya ba ce ba irin duniya ba ce wa zalika jazaa'u zalimina wannan shine ba kayya makoman azzalimai Allah tsare mu daga fatawa zalunci abin da muka faɗa ya zama dai Allah ta ba mu lafiya wanda muka yi sai Allah ta gafarta mana Allah ta mantar da shi a cikin zubata subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته